الحمد لله القائل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من كلة وموجود لا من علة وغني لا من حاجة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله هك جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada fuskokinmu a daidai wannan lokacin muna jaddada masa subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka muktar goni umar kamar yadda kake suna don Allah kai ma Allah ya soka Allah ya kuma tara mu cikin aljannar firdausi insha Allah ta'ala a wannan zaman za mu yi dauraya a kan karatunmu na jiya Karin haske ne da bayani cikin karatun jiya insha Allah ta'ala za mu yi a wannan zaman kamar yana kuka ga mun sa take a sama tijaniyawa kuke ko miskiniyawa tijjaniyawa kuke ko miskiniyawa za mu ga insha Allah ta'ala abin da zai wakana a wannan zaman Nima haka suraj Allah ya tara mu cikin lana yau za a zaba tijjaniya ne ko miskiniya an ci karo tara ta ci gida sai a zabe guri guda tijjaniyawa za a saya a kuskurantar da miskiniyawa ko kuma miskiniyawa za saya a kuskurantar da tijjaniyawa guda biyu dai baya haduwa yau za mu ga ikon Allah insha Allah Muhammad Gombe Allah ya saka maka da alkhairi to kafin mu shiga cikin sulmin karatunmu insha Allah ta'ala za mu haska wa ‘yan uwa kasida kafin waɗansu ‘yan uwa kuma su hau insha Allah sai mu duba in Allah ya yarda kafin ‘yan uwa mu su zo. سأرجو سواها شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى عيني ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي للسماء ارتقى فأتى insha Allah ta'ala za mu daura a daidai da muka saya kuma kamar yadda muka faɗa dauraya ne yin karatun da jiya muka yi kuma mun sa tijaniyawa ne suke yau za mu gane ko miskiniyawa suke abu ne a nan aka mai da ita abu da bayan ba ita wacce ba a can kuma shawun jani ya warware shawun jani ya yi kondamin nashi sha'amun jani ya rusa ta to a nan kuma a miskiniya an gina an ajiye ta an tabbatar da ita to yanzu inda aka rusan nan ma dai senta ne shehu ne ya rusa nan kuma an gina shi ma sentan suka ce ma wanda baya sun nan nan wannan sentan ya kafurta to yanzu sai mu ga a ina suke suna kusa da shehu su zama yan tijaniya ko suna kusa da miskiniya su zama yan miskiniya sannan kuma wannan mu na yau kamar yadda jiya muka faɗa shi zama faɗa yau abin da jiya muka yi shi zama kara wa yau kana da hurumi ka kira kana da hurumi ka kira kan abu ukun da jiya muka faɗa ma'aiki haske ne wanda bai da farko mun nuna a duniya mun yi karatu kana da hurumi ka kira a kai ma'aiki suka ce kuka fassara cewa ibnu taimiyya ya ce annabi sa alaihi Allah zai zaunar da shi a gefensa akan al'arshi cewa kai a gefensa akan al'arshi bayan muka ce wannan kalmar a gefensa kari ne daga gujinku babu daga littafin kirkira ne karya ne amma in ma da akwai din ga shi akwai littafin su bari ma shi ma ya kamata in kara haskawa tukuna inda yake cewa wai ibn taymiya ya ce Allah zai zaunar da annabi akan al'arshi a gefensa to muka ce in haka ne wannan maganar to ga ta nan akwai a littafin ku bayan ibn taymiya bai fari haka ba babu hakan a littafin amma in ma hakan ne ga shugaba miskiniya ma an faɗa bari in haska tukunna sai mu wuce shine na biyu sannan na uku wannan da muka karanta jiya cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha wannan ruhun duk wanda fasara da mala'ika jibrilu bai magana ta ilimi ba ba ya da hujja ba ya da dalili in ji wannan malamin asali ma batar da al'umma ne ya koyar to a kanta za mu kara haske shi kuma shawa muntijani ya fassara hujjan da yake ɗauka na yas'aluna wa yas'aluna ka an ruh qul ruhu min amri rabbi da ya ya kafa hujja a ciki sha mutajani ya rusa ya ce babu hujja a ciki shi kuma miskiniya ya ce akwai hujja a ciki kuma a ciki ya dauka bayani to wannan guda uku kana da hurmi ka kira kowane wanda kake so insha Allah ta'ala baya mun bude layi za mu saurare ka insha Allah ta'ala amma yanzu insha Allah za mu kunna yan uwa inda suka yi wa ibnu taymiya kage tukuna sai mu zarce gaba insha Allah ga kuma kari je kaka ni majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya majmu'ul fatawa mujalladi na dai shafi na 371 yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yujlisuhu rabbuhu za Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji dai zaunar da shi alal arshi akan al'arshi bi jambihi a gefensa Allah zai zaunar da annabi a gefensa akan al'arshi kaga yana nuna cewa Allah yana zaune ne ya bar wani space wa manzon Allah wannan kuma ba a aqidan musulmi bane ba ba dan da yake sai tabbatar da wannan cikin maganganun salafu ko cikin maganganun salaf ko cikin maganganun malamai na garba wanda zai tabbatar sai dai ya tabbatar cikin maganan hashabi kun ga ya ba da hukunci ya ce wannan ba a kira musulmai ba ne wannan ba a kira musulmai ba ne muka ce ya yi daidai gaskiya ne akidan kafirai ne akidan kafirai ne amma kuma bijen bihi da yake faɗi babu shi a duk duniya ya yi wa ibn taimiyya kage amma idan ma muka sallama ibn taimiyya ya faɗa akwai a gidanku mun haska duniya akwai wannan mun haska duniyan ba game da wannan matsala har a jawahir ne akwai amma ba mu haska ta ba ita ma a lokacin mun ajiyewa wanda zai shigo ta katanga ne ba shigo ba har muka tashi to za mu kare haska ta yau insha Allah ta'ala to wannan abuwa guda uku kana hulmi ka kira a kai kowanne guda uku nan sai mu kare haskawa inda malamin nan yake faɗa yake ɗauka hujja a ciki amma kwashe sha mutajani ya ce babu hujja a ciki shi yana ɗauka hujja shan tijjani kuma yana nuna babu ilimin a ciki to wanne za a ɗauka shehu ya ce babu ilimin a ciki amma miskini aka ce akwai ilimin da bayani ma a ciki bari in haska wa 'yan uwa daga littafin nan dai na hadara miskiniya insha Allah ta'ala wanda a ciki ne zamu leko abin da zamu leko kun ga littafin wannan littafi wannan shafi ta biyar kenan inda ja muka fara magana a kai inda yake kuskurantar da malaman magabata bayan shi bai da magabaci a kai amma kuma yana kushe masu magabata din akan wannan kadiya insha Allah za ku kalla za ku ga kamar yadda malamin nan yake magana game da wannan matsala yake kuskurantar da magabata yake tabbatar da nashi na babu salaf a kai ya ce shi ne fatawarsa kuma ya ce shi ne daidai to kai ya aka yaushe aka yi haka karatun da ba ka da magabaci a kai ba kara salaf a kai amma kuma ala tilas za ka nuna wa duniya shine daidai yaushe aka yi haka za ku gai kamar da za ku ga a rubuce a nan wafi lailaci alkazar al'azimi ta nazzalul mala'ikatu amma ruhu fasma a fituwati inda jiya muka yi kenan wannan malamin shugaban hadar miskiniya baban shatiman kage kenan a littafin da yake cewa wa fi lailatul qadri al a daren lailatul qadri mai girma tanazzalul mala'ika mala'iku suna sauka wannan sallamamme ne amma ruhu fasma futuwati amma war ruhu fiha dinnan tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha wannan ruhi dinnan wa man salla jibrilu damnal mala'ik me ya fitar da annabi jibril mala'ika jibrilu kai me ya fitar da mala'ika jibrilu cikin mala'iku ne fa yuzkar bismi ruhi min duni hujjatin a kuma ambace shi da ruhi ba tare da hujja ba a ce kuma shi din ne wato duk wanda ya fassara da tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha wannan ruhin idan kace shine mala'ika jibrilu min duni hujjatin kulta ba tare da hujja ba kai wannan maganan in ji shugaban hadara miskiniya wato magabatan nan gaba ɗaya su imamun kurtubi da ma sauran malaman tafsiri jiya mun kawo da yawa kusan gurare goma sha ashirin mun kawo daga malaman fuka hawa fi maza mazahib nan gaba ɗaya sun fassara cewa warruhu fiha mala'ika jibrilu ne amma kuma wannan malamin ya ce fa yi zukar bismi ruhi min duni hujja idan aka ambaci wa ruhu din nan a nan mala'ika jibrilu ne bayan an ce mala'ika a can to fa babu hujja mun kawo ayoyi da yawa a kur'anance? inda Allah zai ambaci mala'iku umuman sai kuma ya ambaci jibrilu khususan amma sai sana a kalma kuma a ruhu ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana a nan kowa ya da wa ruhu din nan mala'ika jibrilu ne waɗansu su ma suka ce wa ruhu a nan ba mala'ika jibrilu ba ne wani mala'ika ne daban wanda shi ma zai hau sama da sauransu sun fara amma shi malamin nan duk wanda ya fassara da mala'ika jibrilu ya ce bai da hujja abin mamaki kuma shi inda yake zai kafa hujjan ma fa zai je ya dauko wata aya ne da take da kalmar ruhu a ciki sai ya zo ya fassara wannan ruhin da wancan ruhin su kuma da suka fassara cewa wannan ruhin mala'ika ne jibrilu ne ma suna da aya ba nazala bihi ruhul amin ala kalbi kalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin su ma daga aya suka dauka kuma nasu ba ya fi karfin fitowa fili amma sai ka cewa nasu ba ilmi bane nasu ba hujja bane nasu ba dalili bane nasu bata ne nashi shine hujja har yana cewa ma la illa dalal kaga wannan ba ilimi ne. wannan shugaban hadara miskiniya nake magana ka cika baki ka cika duniya cewa ibn taymiya ba dan mazhabi bane baya bin mazhabi kaza kaza to shin wannan fatawar nawar ruhu fiha ba malaka jibril din bane in an ce malaka jibril ne an yi kuskure shin akwai mazhabin nan bayan mazhabin gaba daya jiya mun haskawa duniya sun fassara cewa malaka jibril ne mun kawo daga malikiya daga hanafiya daga ambaliya duk mun kawo su suka ce wa ruhu fiha malaika jibrilu ne kuma su ma gaba daya ba magana ilimi suka yi ba gaba daya su magana jahilci ne suka yi maulon gane suka faɗa batta da al'umma suka yi kamar yadda wannan mai hadara miskine ya faɗa ku kara ganin din yace wa ma salla jibrilu lamna malaiki fa yuzkar bismi ruhi min duni hujja ta yaya za a mace mala'ika kuma a ce ruhudun shine mala'ika jibrilu ba tare da hujja ba wannan ba magana bane ba sai yake wa in yakubadu salifina kulu za ko da ma waɗansu magabata suna faɗin hakan kaji kyakwakiya haka yanzu zai kushe magabata zai kushe magabata wa in yaku ba'du salifina yaqulu za fa aina lahu min hujjatin aw adillatin ko da su magabata suna fassara da mala'ika jibrilu ne fa'ina lahu min hujja fa'ina lahu hujja min hujja ina wannan da yake fassara mala'ika jibrilu ne ina yake da hujja yana neman hujja fa'ina lahu min hujjatin ina yake da hujja au adilla ko kuma dalilai ina yake da dalilai ne na cewa wannan mala'ika ne kaga yace wa in ku ba'du salifina salafawa magabata sun fada ba su da dalili sun fada ne ba su da hujja in ji wani malamin to yanzu shine yake da hujja kai kana cewa baya da za a bar imamu malik a bar malikiya a bar hanafiya a bar shafi'iya akwai a bar hambaliya a bi ibnu taymiya haka ka faɗa to shi ma yanzu wannan mahaifin naka a bar malikiya a bar hanafiya shafi'iya hambaliya sai a bi shi bayan su suke da hujja shi ba shi da hujja wa ne ku ba da salifina ya Kulu za fa yana min hujjatin aw adillatin ko da wadansu magabata suna faɗa wannan maganar war tanazzalu malaikatu war ruhu fiha malaika jibrilu ne to ina yake da hujja duk wanda ya faɗa haka ina yake da hujja duk wanda ya faɗa haka ina yake da dalili to shi kuma yana dalilin sa ne shi me yake so ya faɗa da wannan ayar gashi mun ji ya kore na magabata ya kore na malamai to shi na shi me sai ya ce alam yatikum fi zikri ma kana shafiyan li gullatikum ya ikhwati wa ahibati shin alam ya atikun bai zo muku ba ne fi zikri a ƙur'anance a cikin ƙur'ani zikr anan yana nufin ƙur'ani ma kana shafiyan abu da zai warka muku li gullatikum wannan sarkan da aka sa muku a wuya ko kuma wannan kirkiran da aka sa muku da babu ita ko kuma wannan ha'incin da aka yi muku cikin ilimi to yanzu kenan malaman da suka fassara da cewa tanazzul malaikatu war ruhu jibrilu ne babu suka kawo ha'inci suka yi ba ilimi suka faɗa ba in an ce wa ruhu fiha malaka jibrilu ne duk wanda ya faɗi haka ba magana ilimi bane yayi ha'inci ne cewa ya ligullatikum sai ya ce ajal ja'a eh lalle gaskiya ya zo a qur'ani ina dalilin kaga ya san nuktata ne abin da ya zo shine ma'ana anin ruh ko ruhu bayyinun wai shi wannan shine hujjansa cewa wancan wa ruhu fiha ba jibrilu bane yas'alunaka wa yas'alunaka anir ruh walin ruhu min amri rabbi to wannan shi yake nufin cewa yake nunin cewa wancan malaika jibrilu bane kaga yanzu hujjansa hujjansa na wancan aya tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha wannan ruhi ba malaika jibrilu bane hujjansa shine wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi to yanzu dogoro ne hujja ne na aya kan aya wato tafsirin Qur'ani ne bil Qur'ani yake so yayi da su kuma suka ce wa ruhu nan mala'ika jibrilu ne su ma tafsirin Qur'ani ne bil Qur'ani to ta yaya kai zaka inganta naka bayan ka da hadisi ka da komai ka kore mai tafsirin Qur'ani bil Qur'ani ta yi wa yana da kalmomi da yawa a Qur'anance wanda yake nufin ruhu din mala'ika jibrilu ne jiya duk mun kawo ya ma fi ka hujja balma ba ma haka ba kai da shi da ya dauko ya tsaluna ka anin ro kuli ruhu min amri rabbi wannan ruhin abu da shi yake so ya fassara da abin da malaman duniya suka fassara ma daban ne balma ba ma haka ba daga malaman tafsiri ma akwai wanda ya fassara da wannan ruhin ma malaka jibrilu ne wa yas'alunaka anir ruh kuli ruhu min amri rabbi ita ma wannan ruhin an fassara da malaka jibrilu ne amma shi fasara da shi ya kawo a wannan aya nake ta haddi duka duniya ba wanda ya fara sai shi in akwai wanda ya sai zai kawo ya bugo kafin tashi a wannan gurin fasara da miskiniyan nan shugaban miskiniya ya yi wa wannan aya bayan a cikin jawahirun bayani shan tijani ya ce haramun ne ka fassara aya ba ka da dalili sayayye sarihi in ba ka da haramun ne ka fassara kowace aya a kur'ani in ji shan tijani kaga yanzu anan a miskiniya an yi haramu. don babu aya akan fasar da wannan zai kawo ba hadisi kai lalle haka ne to kuma fasar da ya kawo ma duk duniya ba wanda ya fara in akwai wanda kake ganin ya fara bismillah ga fili ga mai dauki ka bugo ka ce ga wanda ya fara ya fassara haka a duniya bari ku ji fasara nasa tukuna kun ga ajal ani ruhi kulli ruhu bayyinun wannan aya da ya dauka ya kama hujja zan kawo daga jawahirul ma'ani Sha Mutajani ya ce babu hujja a wannan ayar, kaga an darata ce gida. To yanzu shi nake faɗa, miskiniya suke ko kuma tijjaniya suke. Sai a zabi ɗaya, a miskiniya suke, su ce yas'alunaka ani ruh kulir ruh min amri rabbi din nan e lalle al'abdu ne al'amuru ne al'abdu annabi shine ar-ruhu anan wannan malamin ce annabi shine ar-ruhu tanazzalul malaikatu wa ruhu fiya annabi ne to shi kuma sha mutajani ya ce ka ani ruhu, kulir ruhu min amri rabbi ba annabi ba ne babu dalili a ciki na wani halitta ne nuni wai ga abin da yake nufi cewa ya ma ilimin nan ya kare ta Allah ne kadai ya kare ta ba wanda ya san yamma na wannan ruhi to yanzu wanne za a dauka shehu tijani za a dauka ko kuma za a juya shehu tijani ne a zo a saya hadara miskiniya ajal ani ruhu kulli ruhu bayyinun sai ya ce wa mali bayani zikri min zila da datin to ga wa mali bayani zikri menene ga bayanin da makur'ani yayi kuma bayan wannan ga wani wanda yake da hankali da wani bayani da zai zai jingina ya bar wannan yanzu ma'ana shi yana da hujja da bayani a ce wanda zai iya ya tura wancan fassara na ruhu don malaka jibril ne sai yake wa amma ruhu illal wa ruhu illal amr wal amru ba komai yake nufi da ruhu a wannan ayan ba wai ba komai yake nufi da ruhu a wannan ayan ba illa al'amuru al'amuri shine ar-ruhu ka san me yake nufi da al'amuru sai ya ce wal amru bayyinun wa ma ba'da qawlil haqqi ghayrul madalla ghayrul madalla yace menene bayan gaskiya in ba bata ba sai kai ya so ya gaya maka wannan al'amru din me sa sai ya ce wa mal amru illa al abdu wa zikru bayyina in ba ka san menene ma'anar al abdu din nan ba shine al abdu to shi ma al abdu din waye ne annabi annabi shine wa ruhu fiha annabi ne wai bari ka ji yace bi lillahi al amru min li gayati nusrati wa fi rumi tibyanun tarahu mubayyinan bi yawma idhin farajan li gayati nusrati sai ce wa za ka zaka yawmul kaf bi ni'matin wa fadlin wa lam yamsasum su fitnatin sai ce wa man ruhu illa al-amr wal amru bayyinun sai ce faqra bi rumin anan ya kuskure rubutun kaga kana cewa ba su iya larabci ba ina ga to mahaifinka ba iya larabci a nan gurin ba don fakra wannan hamza hamzatul kat'i ne a hamzatul wasli ne ba kat'i bane wannan hamza fakra ne ba fa ikra ba wannan hamzatul wasli ne ba hamzatul kat'i ba kana kuskurantar da izala wai ba su yi larabci ba sun yi kaza kaza sun bata larabci to ga mahaifinka ma ya bata larabci a wannan gurin wannan bata ne daga mahaifinka fakra wannan hamzan nan za ta zo kaga wannan ba ma sa mata hamzan ba wannan kuma aka sa mata hamza kuskuren har biyu to sai nan maka gida tukuna ka je ka kuskurantar da mutane ka fara daga gida kafin ka je waje ɗauki wannan hamza ka kawo ta nan fakra kuma ba wannan kaɗai ne kuskure a wannan littafin ba ya kai kurakurai biyar zuwa shida duk da akwai inda ma shida kan shidan ya gyara fakra bi romin fakra bi romin tulfi kulla masarratin sai ce huwal abdu wa huwa ruhu kaji huwal abdu wa huwa ruhu ya sahila takun tudilluka aqwalun fatulka bi fitnatin yace annabi shine ar-ruh kun gani huwa al-abdu huwa wa huwa ar-ruh annabi shine bawa shine wannan nazal malaikatu wa ruhu fi hadin nan annabi ne saboda ka kar a jefa kai a jefa ka cikin fitina a batar da kai tudilluka aqwalun fatulka bi fitnatin kaga yanzu duk wanda ma ya fassara ruhu din malaika jibrilu ne to fitina yake so ya kawo kuma bata ne yake so ya kawo kuma ba ya da hujja ba dalili maulon ka ya faɗa abin mamaki ba dukkan malaman tafsirin fassara su kenan fa wannan fassara da ya ce ruhu anan nan al'abdu ne al'abdunin kuma annabi ne a dukka duniya fa ba wanda ya faɗa duk duniya duk duniya shi kaɗai ne ya faɗa a duniya ba wanda ya faɗa amma ruhu da mala'ika jibrilu ne ce duk duniya hakan suka faɗa fasara an ka fassara biyu uku hudu biyar daga ciki akwai ruhu mala'ika jibrilu ne amma shi nashi ɗin nan da ya fassara cewa wai annabi ake nufi da wannan ruhu a duniya ba wanda ya fada sai shi kadai to yanzu jama'a in duniya da adalci ga abun da malaman tafsiri kaf da fuka ha'unta kaf su kenan shi ne abin da za a duba ko kuma fasara wannan shi kaɗai wanda duk duniya ko sham tijjani ya saba masa sha ahmad tijjani ya saba masa wanne za a ɗauka kaga shi yanzu a nan ya kaba hujja da eh, eh, aya ya kuma banka da fassaranta ya kaya jingina wa annabi bai ku karaje kun gani ba huwa al-abdu wa huwa ruhu ya sa la takun ya sa la takun tudilluka aqwalun fatulka bi fitnatin sai ce huwa al-amru min qablu min ba'd inna bihi nusratun lil mu'minina al-ajilla huwa al-fardu al-a'la al-jalisu li rabbih ala arshihi fi yawmi hashrin wa bi isatin kai nake faɗa kira. inda suke cewa wai ba a kira musulmai bane Ibn Taymiyyah ya ce zai zaunar Allah Allah zai zaunar na annabi a gefen sa kan al'arshi nace to ga amiskini an fada gashi nan huwa fardul a'la al-jalisu li rabbih al-jalisu li rabbih ala arshihi gashi ya rubuta nan mai zama ne da mahalicinsa tare da mahalicinsa akan al'arshi mahalicinsa a ranar kiyama to idan mutum ya faɗi abin a kiran da na kafurai ne ba masu mai ba to shi wannan kuma fa kaga dara ta ci gida dara ta ci gida shi ma wannan din shi ma za ka bugo sai ka bugo ka yi magana to sai mu kara magana sa na bayan kun gani kun gani ba ani ruhu kulin ruhu bayyinun wa bayanin bayani zikri min zila dada to wannan jumlar yana gaba hujjara yas'alunaka ani ruhu kulin ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa kalila za mu duba shamun tijjani mai ya faɗa game da wannan aya a jawahirul bayani ne guri biyu ya yi magana a kansu shamun tijjani ga jawahirul bayani ga jawahirul bayani shamun tijjani ya yi magana a kai gurare biyu me ya faɗa a kansu ne shin fassaran da aka yi din nan shi ne fassaran shamun tijjani da shi ya fassara ko fassara shi daban ne akwai ma da aka tambaye shi gaba daya ma akan ruhi din akan ruhin aka masa tambaya yayi kaca kaca tambaya ma ya zo akan ruhi akwai kuma inda aka tambaye shi akan ayar fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi na'am ya muhammad sani jazakallahu khairan wa barakallahu fiik akwai inda ya ka tambaye shi akan fa'iza sawaitu wa nafaqtu fihi min ruhi yayi bayani akan ruhin kaca kaca a gurin sannan ya ka hadisi ruhul qudusi yayi bayani akai kaca kaca zan nuna wa duniya fassara shi mutajjani game da yas'alunaka ani ruh qul ruh min amri rabbi da kuma wannan fassaran bawan Allah yake cewa yas'alunaka ani ruh qul ruh annabi ake nufi nace a duniya kamar wanda yake annabi ake nufi duka duniya dukka duniya fasara da aka yi kusan fasara bakwai ko takwas aka yi wa wannan kalmar ruhu kowanne ka kawo don Allah ka kawo malamin guda a duniya da ya ce annabi ake nufi da wannan ruhin ni kon kama ka ɗaruruwa wayanda suna nufin mala'ika jibrilu ne amma shi ce wanda ya fas ya fadi haka yace da hujja bai da dalili batar da al'umma ne ma ya kawo fitina ne ya kawo to maganganun mala sha mutujani game da wa yasaluna ka ani ruhu kulli ruhu min amri rabbi guda biyu ne a jawahirul ma'ani nace zan yi directing zuwa ga inda aka masa tambaya akan ruhi yayi bayani gamsashe kusan safa guda ya mai magana magana mai kyau akan ruhi duka ya magana bai taba samu ma'aiki a matsayin ruhi ba sai inda ja muka karanta ko shekara muka karanta jawahirul ma'ani yana cewa shi ruhi ne na Allah subhanallah za mu yi shara kuma inda ya rubuta da aka yi masa tambaya kan da sauwaito wa nafaktu fi min ruhi yi bayani mai kyau shi ma za mu yi directing amma guda biyu din nan kan nafsul aya wannan da ayan da aka dauka a miskiniya aka kawo hujja da ita aka ce annabi ake nufi ita mutum ya dauka yake ba nan yake nufi ba yace kwata kwata ba wanda ya san wa ma'anan wannan aya ya sanu na ka ani ruhu kulir ruhu min amri rabbi shawar mutum ya ce ba wanda ya san ma'anan wannan aya kuma a abin nan safin hamma a safa da ya magana ma yana nuni ma kan ruhi ne na halittu amma kuma ba wanda ya san hakika ne wannan ruhin amma shi kuma ya ce wai ruhinin annabi na sallallahu alaihi wasallama to maganar shehu guda biyu din zan haso muku ɗayan ku kalla ɗaya kuma zan ajiye wanda zai shigo ta katanga ya masha ɗaya sauran kuma duk zai muku da na shi zuwa safa guda biyu inda ya kawo ayoyi nan wa ka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa kalila guda biyu din zan aje ɗayan tab ga wanda yake so diga baya kira ne zan bashi don wanda zai shigo zan aje ɗayan ko zan haska duniya ku kalla me yake nufi da ya sana ka ne fassarar sa da fassara wannan ɗan miskiniya guda ɗaya ne daban ne sun ci karo da juna to ko miskiniya za ku zama ko tijaniya za ku zama sai ku zabi ɗaya insha Allah ta'ala to idan kana da jawahirul ma'ani na darul fikri jawahirul ma'ani na darul fikri bude shafi 150 ka bude shafi 150 ka ga ikon Allah idan kana da jawahirul ma'ani na darul fikr ka bude shafi 150 shafi 150 ka ga ikon Allah shafi 150 za ka bude idan kuma kana da jawahirul ma'ani na darul kutubin ilmiya جواهر معنى تار الكتب العلمية قبول شافي dari biyu da saba'in da hudu kawo da shafi dari biyu da saba'in da hudu bari haska muku ku kalla kun dari biyu da saba'in da hudu kun ga tun kama in nisa ruhu min amri to za mu fara karatu daga wannan jumla wa amma ruhuhu faqad katama Allahu amraha kun gani ba amma ruhi yayi magana halitta dai kun ga ba fa innahu ana zakara khalqal insan ma zakara illa surata jasadihi kun gani ba yayi magana akan halittar mutum amma yake wa amma ruhuhu amma ran mutum faqad katama Allahu amraha Allah ya boye lamarinta Allah ya boye lamarin ran mutum wastabadda bi ilmiha an maza an khalqihi kun gani ba kun gani ba Allah ya yi nisa da ilimin ilimin sanin wannan ruhin daga halittunsa Allah ya yi nisa da ilimin sanin menene hakikanin rai wannan ilimin ya boye wa halittunsa to shi wannan ta ya san cewa ruhi mala'ika annabi ne bayan shi ce wasu tabadda bi ilmiha an Hai su kala hina waka su'alu anha a san da tambaya ya wakana a san da tambaya ya wakana kan ruhi sai ce kulin ruhu min amri rabbi kun gani wa ani ruhu min amri rabbi wa lam yazid fi bayaniha listibdadihi subhanahu wa ta'ala bi ilmiha Allah Allah Allah kun gani ya Allah ya Allah shau ya ce ilimin daga Allah kaɗai kawai ba wanda ya same ma'ana wannan ruhin ba wanda ya same wa ma'ana wannan ruhin amma shi ya ce ruhin na mala'ik annabi ne kuma ya kaba hujja da wannan ayan wa ya anir ruh qul ruhu min amri rabbi shi kuma shan ne da wannan ya kaba hujja yace ba wanda ya san menene ruhi shi kuma yancin da wannan ya kaba hujja yace ruhin nan shine annabi wannan sadaka fi sabilillahi sadaka fi sabilillahi kowa ya je ya duba nan kun ga ya kawo aya nafsu aya da dai aka dauka miskiniya aka fassara abin da suka su fassara waya ce annabi nake duk duniya ba wanda ya faɗa bayan duniya ba wanda ya faɗa ma shehun kuma ya karya ta wannan nan akwai inda ya fi fito wannan fili kuma da yadda wannan aya wai salaka an ruhu nafsul jawahir mani a gurare biyu ya kawo wannan aya in kun iya gidanku to kun iya amma ku iya gidanku ba ku iya gidanku ba amma kana da fikiri kuma ka je shafi ta shafi ta da shafi ta tasa'in da bakwai ka je shafi ta in kana zana fikiri ka je shafi ta tasa'in da bakwai za ka kalla inda aka tambaye shi wa mutujani fai za sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi kaga ya kata kata da kalmar ruhi me ya kai da ruhi shin akwai annabi a ciki ka je ka duba za ku tsara ta ce gida ku je ku duba shafi tasa'in da bakwai darin fikiri sannan ka je shafi ɗari da goma inda ya kawo hadisi ruhul kudusi ka je ka duba ɗayan na ajiyewa mai kira to baya ga haka imamul kurtubi imamul kurtubi za ku duba abin mamaki imamul kurtubi ce ba wanda ya san me me ake nufi da ruhu cikin ayar wa yas'alunaka ani ruhu wa ruhu min amri rabbidin nan min al'amri alladhi la ya'lamuhu illa Allah al'amri ne wanda ba wanda ya san wani al'amarin sai Allah kada ya sani amma shi ya ce annabi ne kurtubi yace ba wanda ya sani sai Allah ku duba ikon Allah kun gani aljami'u li ahkamil qur'an na imamul kurtubi kun ga aljami'u li ahkamil qur'an tafsirin imamul kurtubi kenan a karkashin wayas aluna ka anin ruhu kulli ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa kalila a cikin aljami'ul ahkamil عفوا عفوا ويسألونك عن الروح صوت الإسراء الجامع لأحكام القرآن صوت الإسراء 168 إن شاء الله kun gane ƙarƙashin ayar qul ruhu min amri kun kalla qul ruhu min amri rabbi kun gani yace ai min al-amri allazi la ya'lamuhu illa Allah kuma wannan maganar zakarahul mahdi zakarahul mahdawi wa ghayruhu min al-mufassirina an man an ibn Abbas kun sahabi ne Abdullah dan ba wanda ya san min al-amri la ya'lamuhu illa Allah al'amri ne ba wanda ya san al'amarin nan sai Allah kaɗai kawai in ji ibn Abbas sahabin annabi turjumanul Qur'an turjumanul amma shi yace wannan al'amuru din annabi ne shi kuma ibn abbas ya ce ba wanda ya sani illa Allah sai Allah a miskini kuma aka ce annabi ake nufi al'abdu huwa al'abdu huwa ruhu annabi ake nufi to yanzu a ina kuke a wani sashi kuke yanzu kuna wani gida wanne za ku ɗauka wanne za ku ɗauka a cikin littafin التفسير الوسيط التفسير الوسيط na malamai da yawa ne aka a tafsir wasit lil qur'anil karim malamai da yawa ne aka aka aka hara maganganun su a ciki an kawo ra'ayin zamakshari karkashin wa yasaluna ka anir rum yake wasahihu annaha shay'un la ya'lamuhu illa Allah magana mai kyau shine wannan ruhu duk wanda ya fasara ne fasara bai yi ba magana ne mai kyau shine ba wanda ya san me ma'anar wannan ruhu sai Allah kadai kawai kamar yadda Imam Qurtubi ya faɗa wannan gurin kenan kun ga wasahihu wasahihu la ya'lamuhu illa Allah ba wanda ya sani sai Allah kun gani لقوله تعالى آمر النبي بإجابتهم كل روح من أمر ربي ونغني وكان مقام الإدمار فيقال كل هو من أمر ربي ولكن الإظهار لكمال العناية بالمسؤول عنه أي كل إن الروح من الأسرار الخفية ونغني من الأسرار الخفية ta ta'jizu an idraki ha uqulul bashar hankalin mutum ba isawai riski me ma'anan wannan ba rai ba yadda zai mutum ya gane me ma'anan arruhu a wannan aya kuga wannan magana daga tafsir wasit haka faru razi mashi ma ya kawo hikai ma ka ce ya tsanaka an ruhu jibrilu ake nufi faru razi fakhru razi haka ya faɗa da yawa daga cikin malaman tafsir bila adani ba sa mai kirguwa ba masana yarga ba wallahi ba sa kirguwa salabi haka ya faɗa imam bagawi haka ya faɗa eh annasabi haka ya faɗa ibnu kasir haka ya faɗa jalalaini imamu suyuti kenan har a jalalaini bari ka kolla jalalaini kun gani magana suyuti kenan wa yasalunaka ani ruh kulli ruh min amri rabbi al-aya wa hiya sarihatun aw kasariha fi anna ruha min ilmi Allah ta'ala la na'lamuhu fal imsaku an ta'rifiha aula Allah Allah Allahu akbar Allahu akbar maganan Imam Suyuti jalalaini kun gani li ruha min ilmi Allah ta'ala menene ma'anar ruhi daga cikin ilmin Allah ne yace ce la na'lamuhu ba mu sani ba ba za kuma mu sani ba sai yace fal imsaku an ta’arifi ha aula mutum ya rike bakinsa ya ce ma wani abu din ya rike shiru ya sai ya yafi ko jibrilu karka faɗa kun gani magana wannan daga mahaifin miskinin kage ne shatiman kage daga littafin mahaifinsa kenan haka mai mai fatul kadir imamu shaukani haka shi ma ya faɗa imamul kurtubi ni ba ma nace maka innakum la ta'lamunahu haka ya faɗa kul ruhu min amri rabbi ai innakum la ta'lamunahu wakila ruhul mas'ul anhu jibril wakila isa wakila alquran wakila malaku min almalaika wakila khalqu ka halki bani adam dukkan kilan nan ba annabi a ciki kaka duk ana kila kila kila kila an yi ta kila amma ba wanda ce annabi ne shawo ya kore shawo tijani ya kore kuma da dai wannan ayar yanzu ku tijani yawa kuke ko miskini yawa kuke idan yi mutum yana da aibi ibn taimiyya yana da kuskure wai kuka ce baya bi mazhabi to ni yanzu haka akwai malami daya a nan shi ma dai zan yi karatu a kan shi duk daga kanuri yake magana ya yi magana da kanuri amma ni ya yi mun na ajiye shi yanzu aka bi nan akwai akwai malami ne a nan mai duguri kanuri ne yake magana babban malami ne yake cewa inna shamu tijjani ya saba ma imamun malik a mazhabi fatawa a cikin mazhabi ya ce ya kai guri saba'in wallahi babban malami a nan mai duguri kuma yana da karatun ko kun zo kuce ibn taymiya babin mazhabi kun kushe shi to yayi daidai ga wani malami a cikin ku babban malami ne ya ce a tijjani ya saba ma imamu malik gurare sun kai saba'in sannan kuma sai yake. a jawahiru ya kai guri ashirin na ce wallahi ya kai talatin ma na ce wallahi ya kai guri talatin inda ya saba ma imam malik a fatawa ya kai guri talatin a jawahirin ne sannan shi wannan malamin ya ce bugu da kari idan imam mali ya bada fatawa fatawan da ya sawa manna shi a mutujani ko kuma ya sawa manna hadar miskiniya haka ya bada fatawa imam mali idan ya bada fatawa ya saba ma hadar miskiniya ko kuma ya saba ma shek sharif salim ya ce wallahi tallahi zai aje na imam malik ya dauki na hadar miskiniya zai aje na imam malik ya kina shek Sharif Sale Allah ina da katun yanzu haka ya faɗa kuma babban malami ne a nan birnin Maiduguri to idan Ibn Taymiyyah da aibi wannan kuma fa an ce saba'in cikin ɗari ko kuma guri saba'in ya faɗa haka haka ya faɗa gurare sun kai saba'in ya samu Imam Malik ai wallahi ta'ala muna nan da ku muna nan da ku ai shi yasa muke cewa ka fito mana ka fito ka fito bakin bai yake muna ka fito ka fito akwai abu da muka binne ne ka fito ne wallahi tallahi Allah abun da tun da aka haife ka a rayuwarka ba ka taba ji ba billahi azim sai ka ji Allah sai ka ji sai dara ta ci gida dukkan abu da kake jifan ahalun suna da shi ka fito ka ga ikon Allah wallahi Allah a gidanku wani sai za mu cire maka Allah ba masai mu nisa ba wallahi ba masai nisa ba wallahi ba ma nisa a nan kusa-kusa dab-dab za mu taimaka maka kwab ɗaya sai ha ha to wannan malaman gaba ɗaya sun fassara wannan ruhin ba, ba, ba annabi ba ne ma muka ce a kawo a duniya kaf wanda ya ce annabi ne duka duniya in ba miskiniya ba kuma ko kalman ba ta ɗaukawa a ce annabi ne amma jawahir ma'ani wata ran ce duk abu mai rai ran sarin annabi ne wata ran ce annabi shine ran Allah subhanallah subhanallah subhanallah shekarun da aka muka karanta aka rubuta jawahir ma'ani annabi shine ran rayuwan Allah wata ran a faɗi haka amma dai duk yadda aka yi dai a wade wannan gurin akwai wannan aya wai samna ka ani ruhu kulli ruhu min amri rabbi shamtu jani ya dauka aya ya karya ta ku sai ku zaɓi ɗaya ko miskiniya ko tijaniya sannan kuma baya ga haka a cikin tafsirin tabari juzu ya shirin da hudu shafi ɗari biyar da arba'in da bakwai a ari ayan ta nazal mala'ikatu war ruhu fi bi inda rabi min kulle amur yace ikhtalafa ahlu tawili fi tawili zalika wa ba don ma na zalika tanazzalu malaika ay wa jibrilu ma'ahum wa huwa ruhu fi lailatul qadr je ka duba tafsir imamu tabari akwai ko babu malaika jibrilu shine wa huwa ruhu shine ruhu din wayan malakan malaman gaba daya babu suka bada ba hujja kariya suka yi molonka suka yi fitina suka kawo bata suka kawo tafsir ibn abi zamanain haka shi ma ya kawo juzu'i na biyu shafi ɗari uku da ashirin da uku shi ma ce ta tanazul malakatu war ruhu fi ha a ruhu huna jibril jibril shi ne a ruhu a wannan gudun. shi ma wannan din ba gaskiya faɗa ba shi ma kagen ne yi abu abdullahi ibn abi zama al almurri ko almarri shi ma haka ya faɗa kuma babu ya faɗa zo kurtubi kurtubi yace ai jibrilu, war ruhu fiha bi idni rabbihim ai jibril alaihi salam inji kurtubi shi ma kurtubin kariya yayi fitina ya kawo batan ne ya kawo shi ma kurtubin da ya fasara da jibrilu ne wallahi kurtubi ta jibrilu ne ku kalla ku ga tafsir kurtubi war ruhu fiha ai jibril alaihi salam wannan magana imamun kurtubi to shi ma imamul kurtubi din Fitina ya kawo batan ya kawo ba hujja haka kawai ya faɗa molonka ya faɗa molonka ne shi ma ya faɗa imam kurtubi kurtubi din ma haka ibnu kasir haka bagawi haka shaukani haka sama'ani a cikin tafsiri gaba ɗaya nan sun kawo da ruhu kai hamma imamu suyuti a jalalai ne haka imamu sha'arani kaga malamin ku ne ma sha'arani malamin ku haka kuma ibnu usaymin yace takhsis ne ba da tamim Ta تنزل ruhu takhsisun ba'da بعد li sharafihi don sa aka kebance shi aka ce wa ruhu fiha amma ku ji ku ji shi wannan mai miskini abu da yake faɗa bari ku kalla shi mai miskini amma cewa ya ma wai wai ba hujja duk wanda ya faɗi haka ba hujja wai me zai sa ma wai a kira ruhu bayan an ce mala'ika kuma a ce ruhu kuma wai ya zama wannan ruhun shi na jibrilu bari ku kalla kun gani kun ga hadara ya ba barnan sudur wai wa fi lailatul qadri kun gani ba wa fi lailatul qadri al'azimi tanazzulul mala'iku amma ruhu fasma futuwati amma ruhi kam kaji fatawata ana magana tafsir kana magana fatawanka wai fasma futuwati sai ce wai wa ma salla jibra'ilu damnal mala'ik wai me ya fita da jibrilu a cikin mala'ika kalmar mala'ikar me ya fita da shi a ciki ai shi ma yana ciki to yana ciki fa yadhkur bismi ruhi min duni hujjatin ina hujja za su a ce wai ruhi din nan shine shine malaika jibrilu ina hujja sai kuma yace wai kuma yana zai kware salafawa sai yace wa in yakubadu salifina yakunu za ko da ma sama gaba da sun ce malaika jibrilu ne yake nufi fa aina lahu min hujjatin aw ajillatin ina hujja ina dalilai wai ina hujja ina dalilai duk wanda ya fada ba da hujja ba dalilin sai yace alam yatikum bi dhikri ma kana shafi'an li gullatikum ya ikhwati wa ahibati ajal jaa ani ruhu kulli ruhu kulli ruhu kulli ruhu bayinun wa mane bayani zikri min zila dada ka gani har ma yace wa ma ruhu illa al amru wal amru bayinun wa ma ba'da qawli al haqqi ghayru mudalla madallatin wai me bayan gaskiya ba bata ba in ka fasara da ruhi malaika ne kai bata in ka fasara da annabi ne kai daidai wa mal amru illa al abdu ya Allah wa zikru bayyina bilillahi al amru min ligayati nusrati ka gani shi yana nufin arruhu ana gurin annabi ne annabi shine arruhu tanazzalul malaikatu war ruhu fiha annabi ne to wai shi annabi ta yana za su saukar shi ta yana za su saukar annabi a kowane wata kowane lalle kadir an annabawan nawa ne annabi annabi guda nawa ne annabi guda nawa an ka saukar annabi ne kowane lalle kadir an ka saukar annabi annabi guda nawa ne eh annabi guda nawa ne aka ce ma wannan suka ce wani suka ce wannan ruhu din rahama ne ni'ima don Allah ya ce fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina to wannan amrul hakim shi malaiku za su dinga saukarwa a rumba tanazzalul malaika shi aka ce tanazzal don ka ji yadda suke kawo abun bila adadin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr kuma yana yana cewa wai wa ma ba'da qawlil haqqi ghayrul madalla wai menene baya magana ta gaskiya an ba bata ba nashi shine gaskiya na sunan malaman duniya nan kaf bata ne to yanzu sauran abubuwan mu ajiye ta shi ma magana na shan mutajani ɗaya kawo akan wai tsana kaniro na biyu Kuma yadda na faɗa shi ma na aje kuma kana da hulmi kira ka yi magana kan ɗaya cikin uku kowanne ko ka tuna muka yi cancan lokaci akan wannan littafin na almahajatul bayyada da muka ce malamin nan ya kawo cewa annabi haske ne daga haske ne mara farko muka ce wannan ɗaya cikin uku ne in ma maganansa haske ne na mara farko to hasken zatin Allah ne wanda ya faɗi haka kuma Qur'ani ya kafirta shi haka muka ce wanda ya faɗi a cewa annabi hasken zakin Allah ne Qur'ani ya kafirta shi haka muka fara Qur'ani ya kafirta shi wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an inna insana lakafurun mubin na ɗaya kenan na idan kuka ce a'a annabi ba hasken zatin Allah bane wani haske ne da wanda bai da farko to Allah sun zama biyu Allah biyu ne mara farko law kana fihi ma'aliha, aliha illa Allah لا فسرتا الله ما حسكيني ne الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوكد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقر زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور النبي يقول نور أن أراه حجابه نور تو النبي ما حسكيني غاكوني حسكي سمو بايلا فرقوتو الله نسنوها بيوم na uku in ba haka ba to haske ne na halittar Allah amma bai da farko to an zo kan hawadis la awwala laha an zo kan hawadis la awwala laha kaga dai kenan kana da maka kira akan wannan kai magana na biyu kuma mun kuna na kunna kun gani bayan kariya ne cewa kai wai wai ibnu taymiya ya ce zai zaunar da annabi a gefensa akan al'arshi na ce a ibnu taymiya ba wannan a littafin ibnu ba wannan amma zan haska yan uwa su kalla yana karantawa yana musanyawa yana karantawa yana faɗin kage babu yake dafkawa kalman ya kirkira ya sa a gurin ya ce ibnu taimiya ne ya faɗa zan haska muku shi ku kalla na ce in ma haka ne to fa tsara ta ce gida bayan karatunka ba haka ba ne ibn taymiya bai faɗi wannan maganan ba ko da ma ya faɗa kalmar na kuka kawo na gefe to wannan kalmar babu ko kuka sata babu ko kuka sa ibn taymiya bai faɗi wannan maganan ba amma zan haska a duniya a majimun fatawa juzuyi na hudu zan haska a duniya kuji yana karantawa yana sa kalmar da babu kuma ya ce wannan ba a kiran musulmai ba na kiran kafirai ne na to ya yi daidai a kiran kafirai ne amma littafin babu amma littafin ku kuma akwai a wajen mutaimiya babu a wajen ku akwai shi ba sai ka kira bari ku ji yana karanta kuma zan nuna muku kuma a cikin bidiyo a cikin littafin ibn taymiya din ma zan nuna muku insha Allah ta'ala kariya yake faɗi babu kun gan shi ga kuma ƙari je kaka ne majmu'ul fatawa ta ibn Taymiyya. majmu'ul fatawa mujalladi na 1 shafi na 371 yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yujlisuhu rabbuhu za Allah sallallahu alaihi ubangiji dai zaunar da shi alal arshi akan al arshi bi a gefansa Allah dai zaunar da annabi a gefansa akan al arshi kaga yana nuna cewa Allah yana zaune ne ya bar wani siffa to jama'a kun ga a nan gurin akwai yanzu bijan bihi yanzu a wannan gurin akwai akwai bijan bihi a wannan gurin tunda su suna ɗaukar lahiran ba za ta yi ba sun da ɗaukar lahiran ba ta tafiya ko gani yanzu anna muhammadan sun sa sama yujlisu rabbu alal arshi ma'ahu amma yana maganan bijan bihi akwai littafin nan yanzu waye ce? hada ta guje ku da yawa ga kuma kari je kaka ni majmu'ul fatawa ta majmu'ul fata مجلد na dai jami na 371 yace الله na daya to na fudu ne ba na daya ba kuma kara jin sallama yujlisuhu rabbuhu zala zala sallama ubangiji dai zaunar da shi alal arshi akan al arshi a بجنبه jama'a akwai a baya so ya ce ma'ahu in ya ce ma'ahu tara waje hidiyawa amma sai ya cire mawa ya ce wai bijan bihi zai zaunar da annabi a gefensa akan al'arshi zai zaunar da shi alal arshi akan al'arshi bijan bihi a gefensa Allah zai zaunar da annabi a gefensa akan al'arshi kaga yana nuna cewa Allah yana zaune ne ya bar wani space wa manzan Allah wannan kuma ba akidan musulmi bane ba ba dan da yake sai tabbatar da wannan cikin maganganun salafu kun gane ba to shi ibn taymiya bai mafari haka ba wannan babu daga ibn taimiyya. babu daga ibn taimiyya. wai Allah zai zaunar annabi bi bihi kuma kuma yace ba a kira musulmai bane a kira kafirai ne mun yi nan kafirai ne amma kuma akwai irinsa daga hadar miskiniya shi ma dai kafiri ne gashi nan huwa al-fardul a'la al-jalisu li rabbihi ala arshihi fi yawmi hashri wa bi'isati. aljalisu li rabbihi ala arshihi mai zama ne ga Allah ga mahalicinsa akan al'arshi to shi ma annabi zai zauna da Allah akan al'arshi to sai ku kawo bambancin wannan da na ibnu taymiya ku kafa ta ibnu taymiya shi ko wannan sai ku musuntar da shi mu ganda wanda zai iya sa dan da ya haifu dan da ya haifu a tarikar tajaniya ko hadar miskiniya mu ga dan da ya haifu ya raba tsakanin wannan magana aljalisu li rabbihi ala arshihi da kuka kalla rubuce da wannan maganar kuma da ya jingina wa magabata ba manashi bane gaba ba auliyahu al-makbuluna kun ga e eh, za ta bayyana hada fa kada haddasa al-ulama al-mardiyuna wa auliyahu al aka faɗa cewa hikaya ma ya shi cewa ya fadi akai an ce bara shi ya kawo ba ce an ce kaga ya kawo nashi amma shi ko miskiniya ba cewa an ce ba kun gani aljalisu li rabbihi al'arshi kat'an shi ya faɗa sai ya zo ya mana bayani kaga wannan shine auna zaka kai magana akai na biyu kenan na uku kuma shine da muka karanta yanzu ar-ruhu da ake wayas annaka ani ruhu kuma tanzalul malaikatu wa ruhu fiha wannan ruhin annabi yake nufi ka kira ka gaya mana duniya kaf wanda ya faɗi wannan maganar kuma ga shi shan tijjani ya agensin wannan ruhi ba wanda ya sani ka kira kai tijjaniya ne ko miskiniya muji kuma ka kira ka kafta ibnu taymiya din da karfin ilimi ka mutunta ta wannan din da karfin ilimi shi yasa nace na sa sun cewa jana'izan miskiniya daga yau ma in dai ba ku isa kun kira yau kun yi magana akan wannan littafin da bai da ba to an wuce gurin karatu wannan zama na uku akan ta akai idan yau ba ku kira kun tabbatar wani ba kai ba to an shafe gurin an yi jana'izar littafin nan sai da mu wuce gaba yanzu ba mu duba baya yanzu sai da mu wuce gaba baya kan ba mu duba shi to yanzu kuma za mu bude layin layin kira wanda ya haifu daga miskiniya ko daga tijjaniya to ga fili ga mai ɗauki sai a kira mu gani a kira mu ga wanda kaga zai iya ya tabbatar ko ya kore to sai ya tabbatar ko ya kore nan mu ga ikon Allah wani ya rubuta mana ya rubuta mana lamban ya rubuta mana lamban a comment da Allah wani ya ajiye lamba a komen. wani kafin ma assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ya shekana a ta babban shehi malaka kisu a a babban <laughs> babban shehi babban shehi ya al'amara malam Allah kara maka lafiya malaka kisu kai kai shehi shehi wato abubuwan ne na kasa bari ma waɗannan su fara bugowa don na san ba bugowar za su yi ba Allahu akbar mala kake zo bili naka ne wato eh. malam gaskiya Allah ya saka da da alheri wato wannan yana daga cikin abin da ake ce wa tonan silili na kwakwaf kenan eh masha Wato shi ya yasa aka ramakan lawo. Eh. nan mutanen na farko hmm. ba za su bugo ba. Sannan kuma ɗalibansu ma sun fahimci cewa an yi musu tumbur. ba za su bugo su iya kare abubuwan da malaman nasu suka faɗa ba. Sannan abu na biyu, wallahi malam waɗannan. jahilcin da suke da shi a cikin ɗariƙar tasu a bid'ar tasu hmm. wato tarihi ne yake maimaita kansa idan ina karanta littattafan shehul islam ibn taymiya hmm. da yan bid'a sai ga shehul islam abubuwan da yake kawo wa yan bid'a yake lazumta musu hmm. ya ma fi su sanin bid'ar tasu da suke ciki gaskiya ne na yarda to malam kai abin da kake musu kai fa ka fi su sanin bid'ar su ba abin da yake cikin gidansu eh. aka rubuta a littafin gidansu eh. aka maka lawo kama fi su sani saboda aka mutum sai ya je can ya yi jahilci sai ya gama jahilci eh. sai a kamo shi a ce to a gidanka ga irinsa ah, <laughs> wallahi tallahi sai a ce a gidanka ga irinsa sannan kuma wallahi malam na ta faɗa na ce mutanen nan wallahi sun yi kamanceceniya da Yahudawa. Zahiri ne, wallahi zahiri ne. Yanzu abin da ka nuna wanda Ibn Taimiyya ya faɗa. Hmm. Kaga sai ce bijan bihi kaga ya ɗauko ya lakana masa ƙarya abin da bai faɗa ba. Wallahi. To ai shine abin da Allah yake cewa yalwuna alsinatahum bil kitabi. Mm. لتحسبوا من الكتاب wa ma huwa الكتاب ويقولون wa من huwa الله وما wa ma huwa الله ويقولون wa الله الكذب وهم يعلمون wa الله مالا dan Allah malam menene bambanci aikin yahudawa da abin da wannan yaron yayi menene bambanci me bambanci malam me bambanci abin da yahudawa suke yi da abin da wannan yaron yayi a wannan aya wallahi gashin harrafawa zahiri abu na biyu abin nan ibn taimiyya da ya kawo shi sai ya ce an rawaito haka daga mujahid A kan faɗin Allah subhanahu Ta'ala a sa an yaba a saka rabbuka makaman mahmuda tafsirai duk sun kawo imamu suyudi ma fa ya kawo wannan maganar hmm. imamu suyudi cikin darul mansur ya kawo ta hmm. amma yaron nan wai saboda ƙema da sai ya ce duk duniya ba wanda ya kawo wannan daga sala. shi bai san ma me salab ba <laughs> wallahi bai san me salab ba eh. wallahi sai nake tunani to ko bai san salab ba ne eh. wallahi ina jin bai san me ake nufi da salaf ba ya ce babu wanda ya kawo a duniya daga salaf to kaga idan ya kafurta ya ce a ce ta yahudawa to ashe kenan mu ajiye an ji to wannan muskiniya ɗin nasu wannan babban shehin nasu na Maiduguri shi ma bai hude ne ah, to ai ba mu muka gaya masa ba wato akar makallahu ka san wani eh, abu ka san ci jahilci ko eh. jahilci sai ya je ya sa ka ka zagi mahaifinka ma baka san ka zage shi ba ka zagi malaminka baka san ka zage shi ba ka kafurta malaminka baka san ka kafurta shi ba ka bi duk abin da jahilci ba abin da za baya sawa ki za aka ce jahilci duhu ne ilimi kuwa haske ne kuma yanda za ka san mutanen nan suna kan bata mm. shi ne maganganunsu karo sai ke da juna Malaman su faɗa sai can waɗancan ɗaliban sai gaje su faɗi abin da saɓanin abin da malaman suka faɗa sai su malaman yayi karo da juna sai su karyata malaman saboda ƙoƙarin cewa wai sai an yi raga-raga da sunna ba za su iya ba wallahi wallahi malam ta bakin ka ne wane mutum eh, wallahi tallahi ba wanda zai taɓa sunna ya kwana lafiya ah, su wasu san waɗannan maganganun da aka ajiye na sunna sun zata da wasa aka ajiye su aka rawakan lahu wallahi malam aiki ake laila har. Ibn taymiya aure ma bai samu yayi ba saboda tattara waɗannan maganganun na salaf ya gama tattara su sannan wani daga wannan zamanin ya zo ya ce ba haka bane eh fa wai wai malam wallahi wallahi wani wallahi wani mutum malam Malam abin na so akwai abin takaici, akwai abin tausayi, akwai abin mamaki. Wallahi malam inda a fage ne na ilimi waɗannan mutanen kula su ma bai kamata a yi ba. Amma abin da ya yasa ake kula su a kullum malam idan kai karatu ka fito da waɗannan sai an samu wani wanda yake bin sa kan shirka ya dawo kan hanya madaidaiciya. To kaga kenan ya kamata a ci gaba da karatu. saboda waɗanda suke bibiyarsu amma su kam kasuwarsu ta ƙare kamfanin ya ƙare an daina kawowa gaba ɗaya yanzu abubuwan nasu wallahi ya koma kamuka ne saboda haka wannan yana daga cikin dalilin da ya sa ake wannan karatun kuma wallahi malam a ci gaba da wannan karatun Don kullum mutane suna fahimta mutane suna ganewa yanzu dai wannan wannan kowaye ya zo ya saurari wannan karatun ko ɗansa ne shi wallahi ko ɗansa ne ya zo ya ji wannan karatun sai ya ji kunya abin da babansa yi. Allahu akbar. Wallahi sai ya ji kunya ko ɗansa ne sai ya ji kunyar abin da babansa yi. Hmm. Kaga irin waɗannan abubuwan sannan kuma aka raba kallawo. Waccan magana da wannan ya kawo ni wallahi tun da nake karatuttuka na. Ban taɓa jin wani ya ce an ruhu tanazzalu mala'ikatu war ruhu. annabi ba wallahi ban taba jin wani ya annabi na ce duk wallahi ne ban ko ana wakila wakila wakila ka san wani eh ba wani annabi ne wallahi eh. <laughs> wallahi ban taba jin wani ya ce wani ya annabi ba duk tafsiran duniya da zaka kawo jibril ake nufi kuma wai har ya wata magana eh. ka san inda zai baka magana ta jahilci eh. wai ya za a faɗi mala'ika Eh, sannan kuma a ce mala'ikatu kuma a ce war ruhu eh, inna eh. lillahi wa inna ilaihi to ai wannan ya fi shurin masaki a cikin alqur'ani ga wallahi nan a cikin alqur'ani da yawa tirim Allah subhanahu wata'ala ya faɗi mala'ika kuma ya faɗi ce ar ruhu yana nan shi nan da yawa a cikin ayoyin alqur'ani kuma duk inda aka yi haka ar ruhu din jibril ake nufi haka ne wallahi haka ne ar ruhu din jibril ake nufi zahiri ne kai kai ana wa ruhu fi yawmin kana sana gurin imana tabbata malaika jibrilu ne ka gani ka gani tanazzal malaikatu wa ruhu ilayhi eh, ilayhi fi yawmin kana 50 eh, eh, sana shi ake ake nufi wallahi shi ake nufi duk duniya sun fari haka shi mm-hmm. shi me ina ya dogara ba haka Gashi nan kuma a cikin Alkur'ani dama ai an saba kiransa na zalabihin ruhul amin ala ta kuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin ar-ruh din mala'ika jibril wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين duk in kaga الروح arruhu za a ita biyu da ake nufi kuma haka dukkanin tafsiri zai kawo amma kaga a nan wajen malami babban malami wanda yake mukaddami ya rubuta ya ajiye shi aka raba kallahu na malam wai idan suka idan suka rubutun ba sa ba wasu malaman su duba musu ne ko za a gano abin nan ko kuma in suka rubuta boyewa suke a to ai su gona yana wai ba wai ba ya musu gyara kawai ana ana ana nan haka tukuna to zai shigo hannun mu kuma ka za aka rawa lau akwai wani akwai wani babba akwai wani akwai wani babba a wannan a Kano eh. wallahi malam babba ne ba zan faɗi sunansa a nan ba eh. a gaba na yake faɗa eh. yake gaya wa malam namu yake cewa yace wallahi malam hmm. matsalar da muka samu da 'yan izalan nan hmm. da muka bari littattafanmu suka shiga hannunsu. <laughs> to na ce ga al'ilmu zinatul fata shi jawahirul ma'anin ma ba ɗaya ne da shi ba nusa uku ce da kai malam duk wata nusa ta duniya kana da ita wato wato wato ta nan wajen wato ta nan wajen suka yi kuskure wato sun san littattafan a ruɓa suke eh, saboda haka ya ake suka bari suka shiga hannun eh, shi ne <laughs> wallahi To aka da makallahu ta ya za a ta ya za a rubuta a rubuta littafi kuma a buga shi kuma a yada shi kuma a ce ban da wasu. Ya za a yi haka? Ai ba zai yi ba. Ai inda ka rubuta littafi ka rubuta ne don a karanta a fahimci addini. Eh. To ashe waɗannan abubuwan da ake rubuta a cikin littattafan su malam ba addini ba in dai ba za so a yada su. Ba addini ba ne, shi addinin Allah an zo da shi ne don a yada shi yanzu alkur'ani koina ina so muke alkur'ani ya shiga koina yana daga cikin babbar sadaka jariya malam ka sai alkur'ani ka yada shi a duniya littattafan ibn taimiya neman wanda zai siya muke a yada su a duniya koina su shiga amma su kuma nasu ba sa so ma a siya a yada su Sai yanzu a kaso kurmi akwai littafin da eh. idan ka je siya sai an kalli a gaya kake kunna. Ba kowa ake siyarwa ba. Ko ana mai duguri haka ne malam. Allah a nan ma mai duguri malam haka ne. A tab da wani ma zan siya ba wai haka ce ba ba mai gemu. Sai da na neman mara gemu tukuna ya siya mun. To haka yau kalla shi wannan ba hajjatul bai zaɗin ya haka kasa same shi kai. Tab ai wannan. <laughs> ya aka ga zabe ya aka rogan lawo ita wa ake to mala mala mala Allah ya saka da alheri da yana kyale so nake Allah ya ubangiji Allah ka Allah ka sa wani ya yi shahada ya shigo wannan karatun. <laughs> Dan na ji ka ce ka bubbunne wasu abubuwa ah, sai an shigo za ka faɗe su. Kaga inda za su shigo za su kadu da ilimi wallahi. <laughs> Allah ya sa Allah ya ubangiji Allah ka taimake mu wani ya shahada ya shigo wannan karatun. Roƙon Allah miki Allah ka taimaka. Allah ka amsa addu'a mu wani ya shigo wannan karatun. Allah ya sa mu dace malam. Na gode. <laughs> eh yat to ga mu nan dai wanda zai shahara ya shigo eh ya shahara ya shigo <laughs> kai mala ka ji su a a a a hmm a shigo kira 07048453820 kuna iya kira insha Allah ta'ala mala ya ba ku fili yake kuna iya kira Assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Na muna magana wa. Kuna magana da Husaini ne mazauni a Kamaru. Husaini mazaunin Kamaru. Eh. Oh, Husaini kana tare da Alimu Zainatul Fata, me so ka cika? Alhamdulillah godiya ne wato sallama ne godiya muke muku wallahi da karatun ku muna jin daɗin karatu karatu tukan ku sosai. to alhamdulillah mala Hussein Allah ya tara mu cikin ladan gaba daya Allah Allah ya ba ku ladar sa sosai Allah ya cika mu Allah ya cika muku da alheri amin mala Hussein Allah ya kare mana ku Allah ya kare mana ku amin mala Hussein tare da kai mu masu saura sauraron ku ne a zai da mu su mala su malam Musa da su mala Sani su mala Bashir dukkan su wadansu suna jin kan insha Allah kuma za su jin Allah ya yarda Allah ba ku ladansa Allah biya muku da jiran aljanna amin amin amin malam Hussein jazakallahu khairan Masha Allah Imam mutumin Maiduguri ne insha Allah rana da in na zo zan same ku ah, Insha Allah ba da mu Allah ya kawo ka lafiya Wallahi ni mutum Maiduguri ne yanzu muna muna nan haka nan kasar gaban eh, kusa da Kamaru haka Ya da dai Allah ya kawo da ka malam da Allah mun gode sosai malam ba komai jazakallahu khairan Masha Allah Assalamu Wa alaikum wa rahmatullah. Assalamu Wa alaikum assalam wa rahmatullah. kan an yi lafiya. Kalau kalau sai godiya Abubakar Muhammad ina kiran ka daga nan Maiduguri. To Abubakar Muhammad daga Maiduguri kana tare da al'ilmu zai tulfata me tsokacin Eh, lokaci na kai ni mutanen adaran maskiniya sun ban kunya wallahi yawa da suka yi za a ɗauko littafin kankat abubakar miskinin a zo ana wasan kura da shi amma a ce duk cikin su ba wanda zai jara'a ya fito ya ce zai kare wannan abin ai abin kunya ne ma gare su wannan ne na ce wane mutum wallahi wane mutum wane mutum amma wallahi da mu ne wallahi wani malamin mu yake gina abu wani ya dauko yake rubuta abin da malamin mu yake kira wallahi za mu yi jara mu amma su a dauko ba zama ɗaya ba zama biyu ba a zo ana rubuta maganganun da malamin ku ya amma sai dai ku koma gefe ku ta haushi ba za ku iya zuwa ku zo ku kare abin da malamin ku ya rubuta ba baka ji ba muna cewa ba malamin abubakar muna cewa ba namiji wanda ya yi sai ya je lamban kira ya yi karatu wannan magani. Yawwa, ai ko da ya gane da ruwa yake dafa shayi malam wallahi. Ah, wallahi da ya gane da ruwa yake dafa shayi, ake dafa shayi. Allah ya taimaka kuma Allah ya tsare ku malam. Amin malam bakar, amin malam bakar. Ah, ah, na gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah Wa alaikum salam. Na mu haya kan layi. Umar Abubakar daga Adamawa. To Malam Umar Abubakar ana tare da al'ilmu sunatul tulfata me ya saukacin ka? Al'ilmu sunatul tulfata Allah Ubangiji ya tsare mana kai da tsaronsa ya kare mana kai da kariyarsa wallahi ina son ka don Allah. Allahu akbar to Allah na kake so don shi Allah ya sauka mala mala mala mala Umar. Wato Wato malam na yi shiru ne ina jira ko wani zai ɗauke shi to tunda sun ki kira bari mu kira mu mu fata alheri. a ya fi gaskiya ya fi malam kuma kuma ina ga wanda zai kira ka in ya kira gobe wanda kana kira ba wato wato akarama kallahu eh ah wannan kadiya ta shi wannan na kogo na ne duguri ta eh. tuna mini kadiya da ta faru a Kano a lokacin da Abdul Jabbar yake abubuwan da yake a Kano da karairayi ya jawo hadisin da babu shi yayi kaza yayi kaza idan kana kallon lokacin da yake gabatar da karatu za ka rantse da Allah babu mai gaskiya irin shi. Za ka Allah cewa babu wanda ba zai zauna da shi ba. To don Allah a dubi gabatar na karo yadda yake jara a lokacin da yake karatu a dubi almiskin. Za ka rantse da Allah babu yadda za a yi wani ya zo ya kalubalance shi kuma ya saka nan kira ba a kira ba. Wannan abun abun mamaki ne fa. Idan kana sauraron karatun shi zaka ji bagin ya ɗauki zafi ma ko shi ya riga da ya rufe kofa a harkan ilimi a harkan komai ma za ka ga har ma yana rikicewa maganar da zai faɗa. Amma abu shi nan an neme ka face to face an neme ka ka kira a waya ma kawai har kuɗi har kuɗi har kuɗi an sa ka kira a waya kawai ka kira a waya kawai ka gagara amma har yanzu rigan kunyan ba ta isa ba wai za ka iya buɗan baki a gaban gidahumai kawai ka ce wai har yanzu wai kana jefa mutane ta haddi? wani irin haddi ne haddin da waya ma ka ga kira wani mutum akai makallahu eh. wai ya gagara kira wai amma har yanzu wai yana mai maimaita cewa wai yana jefa haddi a zo a zauna da shi to kai da ka kasa kiran waya ka zo tukunna mataki na farko ka kira waya idan hakan ya gagara kai idan san za ka yi karatu akar makallahu ka saka numban waya mu za mu kira Allahu akbar amma fa duka wannan option din ba akar makallahu kun ba su amma akwai option da ya dauka ka san wani abu Umar ka san wani abu ne akar makallahu ina jin kai sai ka fada ya cika baki yace a kasan gajemare bai ga danda ya haifu ya sai a gabansa ba yace daga nan ai malam me daga nan zuwa bakin teku yace ba dan izalan da ya isa ya tankare shi yana cikin wannan maganar wallahi Allah shaida ne mala'ikun suke tare da ni shaida ne na dauki takarda na rubuta sunana da number kira na waya nace ni Ahmad Mahmud Ahmad ina kiran ka kai dan gidan almiskin mukabala ran talata na rubuta ranar alhamis ka zo mu zauna da kai a masallaci kaza a time kaza akan abu kaza da ya shiga hannun shi ya kira da waya karshe bai zauna ba ya cika baki a cikin Ramadan da ya gabata na ce to in Ramadan ta wuce zan kara program zan fara program a kanka tunda baka zuwa zauna a gidanka ni ma zauna a gidana amma zan ajiye lamban kira namiji ya kira har yau ban ga wani ya kira ba Allahu akbar Allahu akbar wato akar maka Allah kaga wannan abubuwan da yayi hmm. ba su da bambanci da abin da Abdul Jabbar yake yi na cika baki da kuma karerai da fakewa da rigar addini. To ni abin da nake mamaki a karmaka Allah eh. mutumin nan tsakani da Allah wallahi yi haƙuri wallahi bai da kunya. Ano zahiri ne yato. Mala Ahmad billahi alaika ya za a jefa maka tahaddi ko ina da yana yawo ba irin uslubin da ba bi da kai ba an lallabe ka duk uslubin da aka san ana bi amma ka kasa amsan wannan ta din amma wai har yanzu saboda rashin kunya wai kana fitowa kai kana cika baki kana kumfan baki to me kake faɗa me za ka faɗa mu gaskiya wato al'amarin wannan mutumin din akwai ainihin abun mamaki da kuma abun kunya ta yadda idan ka je yana karanta abu za ka rantse da Allah sai kawai da limisli ya yadubu alqalbu min kamadin in kana fil qalbi islamun wa imanu Malam Ahmad Allah Ubangiji ya tsare mana kai da tsaronsa, ya kare mana kai da kariyarsa. Wato, ai in ba ma a babin sura ba Malam Ahmad, babu ma yadda za a yi ma kai ka tsaya kana ainihin yin magana ma akan wannan mutumin din. Wallahi sai dai kawai jama'an da suke karkashinsa, waɗanda suke ainihin sun suna fahimtar kamar abin da yake faɗa din yana da alaƙa da addini. to kawai don dai a ceto jama'a shi yasa kawai za a yi magana a kansa amma wallahi wannan mustawasta wallahi bata kai kai magana a kansa ba kar maka Allah to amma alhamdulillah hmm. wallahi malam tafiya ta yi nisa mutane suna fahimtar suna kwarai da gaske haka muke so haka ramaka Allah na malam Umar a dalilinka na fara karatun littafin jawahirul ma'ani a dalilinka to amma ni kaina iguwa yanzu ban san adadin mutanen da suka kira ni suna cewa sun bar waccan tafiyan a dalilin wannan halkokin da na yi kuma a dalilin ka da ka fara fito da bannan cikin jawahirul ma'ani na gane wannan idan muka bari Allah zai tambaye mu akai. Don haka da kake aka rama kallawo ba wai kana wofto su kadai ba ne a'a kana kyankyashe waɗanda suke wofto su ka fahimta? <laughs> Ka fahimta? Na gane Umar. Ba maganan kana ba ne, a kana kyankyashe wanda suke wabto su ne. Alhamdulillah. Alhamdulillah Malam Umar. Wallahi a dalilin wannan abubuwan ina ga yanzu sati biyu da aka yanke min hukuncin kisa a dalilin waɗannan abubuwan na ceto, to eh? malam Ahmad dai ne ya asasa alheri. La haula wala hukuncin kisa. Tun yaushe malam Ahmad eh. ai yanzu haka ai yanzu haka tun sati kusan sati biyu yanzu sai da muka yi magana da lauyoyi aka ah. muka aje magana Kai. Wallahi, bari, kai ka za mu yi magana ta ƙasa in ya kama. Ba dama Mala Umar, To don haka, ina mai ƙara ba da haƙuri, hmm. irin wannan tashancin da yake fitowa yana yi a kanka da kuma sauran malaman suna na zagi da ƙazafi da ƙage, a ƙara haƙuri da hakan a ci gaba da dawa, wallahi mutane suna ganewa. Alhamdulillah ba dama Mala Umar, insha Allah ba dama. Eh, daman, daman wa kullu ina in billazi fihi tamba'u. na yarda Allah ubangiji da tsare mana kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala umar hayyakum Allah wa jazakum Allah khairan mala umar bakar as-salafi amin hayyakum Allah Allah ya ba mu ladan gaba Allah ya sa don Allah muke Allah ya ansa daga gare mu Allah kada ya sa riya cikin abubuwan da muke yi Allah ya tabbatar da ladan wanda ya fahimci gaskiya tattare da abubuwan da muke yi na karatuttuka mu insha Allah Assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah akramakallah barka da wannan lokaci barka da uwa ya yau ya ayyuka alhamdulillah sannun ku da fama sannu dan wato waya kan laye Kuna tare da ɗalibinka Inusa Sadi birnin Trablus insha Allah. To Mala Inusa kana tare da Alimu zai tulfata ne so ka tunka. Masha Allah Malam lalle yanzu na sauka daga aiki ban saurari karatun gaskiya amma dai na kira ne yi fatan alkhairi da kuma jinjina ta musamman domin na san ana saka ma waɗannan ainihin da dallan sharran bama bamai ne. A kwarai kuwa wallahi. Eh, dan wannan aiki dama shi a kan shi ne ina ganin malam Allah subhanahu ta'ala ya ainihin damuna ku. Don muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ladanta Allah kuma ya ɗaukaka Allah kuma ya kare muna ku. Amin malam, amin ya rabe wallahi. Amin eh, kuma akwai malami dan uwa wanda ya sauka yanzu eh, Umar Abu Abdullah. wanda shi ma masha Allah yana program ka Isha FM muna sauraron shi muna kuma jinjina mai sosai shi ma Allah ya saka mana gaba da alkhairi amin ya rabbil alamin amma wannan mutanen malam dangane da waɗannan littattafan nasu eh. su ne kamata su fito su kare su sai na gaba suke fitowa ba eh don nan shiru har yanzu eh dan saboda wanda bai iya kare jawahir ma'ani to wani wani littafi zai iya karewa to fa gaskiya dan أنا ما يكون الله ذي الله ذي رفع السيري مالا الله يمنع جاورا جميعا آمين حياكم الله آمين آمين يا رب متاشي العافية مالا أقولي سيدة داما دا كبام نيه دا قولي بارك الله فيك بكم جماعة إن شاء الله مالا ابن حزم Assalamu alaikum akramakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Makalla Mala ibn Hazm. Mala Ahmad al-ilmu zinatul fata. Mala gaskiya kai so muke Ina kai gaisuwa ina gaisuwa sosai. Godiya muke mala Allah ya kara ma lafiya. yau fa hadarar miskiniya ta shiga uku wallahi ai jana'iza ta mu zamu insha Allah mala yau ta shiga uku hadarar miskiniya ta shiga uku eh mana mala ina miskina wannan mai dubur dugurwaye sun yi barci ne war haka duk sun yi barci malam waɗansu su sun mutu maga gaba daya <laughs> ba na zaton ba sa ji ka san za ka darasin nan fa malam ahmad duk suna farke suna ankara da shi sosan gaske yadda kasan dan kwaya ne a hana shi shan kwaya na ganin ta zai dinga ɓoye-ɓoye yana hango ta haka suna gani to bayan da za su yi ne bayan da za su yi ne so a gaya musu alfarwa muke nema su bugo ko zagi ma su su sauka su bugo ko zagi ma su da ka ga dai hujjatul islam ya kuma hujjatul buhtan a kwarai kuwa goya yanzu ga hushatul islam nan gaban mu shi da da ilmi zinatul fata wacce ya zama hushatul buhtan in za su iya kare shi su maido shi akan martaba hujjatul islam su bugu in ba su iya kare shi dan Allah su bugu ko zagi su yi ma musan dai suna nan cikin maidogurin nan in kuma su yi balaguro gaba ɗayan su mu sani idan ba su kira yau sun kare hazara miskiniya ba ni kam da baran kara magana ga miskiniya ba na wuce gurin <laughs> amma wannan littafin malam a eh. ci gaba da karatunsa har Allah ya gwada mana lokacin da za a kare sa a ah, inshallah shi kan zartawa za mu malam eh saboda za su fa'idanta sosan gaske to malam insha Allah ba da za mu zarki da shi eh malam ai za ka yi mamaki sosan gaske da tijjaniya ta yi sanyi a shekarun nan wallahi ta yi sanyi da suna haushi sosan gaske fa haushi kala-kala yanzu za ka yi mamaki miskinin da kansa hushatul buhtan ya yi shuru. ɗalibansa da 'yan kwaikwayo masu haushin nan sun yi shiru kadiba fa hmm. can masu koza an yi shuru. da shi ma mabiyansu wancan ƙananan karnukan su ma sun yi shuru fa ana ta kwankwalo tijaniyan nan ana ta kwankwalo tijaniyan nan ana fuddu ababe ba wanda iya karewa cikinsu sun yi shiru amma da rashin kunya za ga mutum ya fito ibn taymiya ce kaza ibn taymiya ce kaza abun mamaki abun mamaki kai wanda bai san kunya ba da ahmad har abada ba zai kunya ba wallahi ba zai kumiya ba wallahi muna roƙa maka Allah mala Ahmad Allah ya karfafe ka Allah ya taimake ka kansu Allah ya ƙara maka ƙarfin hujja kama na maganin su sosai mu muna nan gida ma ni yanzu na bar karanta ma jawarin ma'ani Allah ya wutar da ni wallahi <laughs> na Allah shi gefe guda da kuma rike masu amfani wallahi na ga kawai an gama da jawar kawai an wuce war kawai alhamdulillah gaskiya alhamdulillah <laughs> Allah ta yi maka alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waya kan layi. Sunana Dauda Muhammadu. To malam Dauda kana da da arimu zan tufata. Me sokacin ka? Ina Togo. Ina maka fatan alheri. Masha Allah malam. Eh kuma ni Fulani ne. Ah wannan bawa na ne kenan. <laughs> a ni kai ku ne bawa. <laughs> <laughs> Malam Allah saka maka da alheri. Amin malam. Allah ya kare ka. Amin tare da kai malam. Ai yanzu a ce mu mutum ma ɗan tarika kumya yana jin kumya. Eh haka ne? Wallahi yanzu mu wurin mu mutum in ka ce mishi ɗan tarika wallahi sai kun yi faɗa. Wata duniyar kenan. <laughs> wallahi suna boye ne wallahi yanzu mu wurin mu nan ga wallahi in ka ce mu mutum dan tarika ne in ka ce musu dan tarika wallahi ka za ku yi hada Allahu akbar eh wallahi yanzu tarika an kai shi karshe karatun nan naku ka ku gani bisa kan facebook mutum ɗari da wani abu wallahi mutane dubu dubu suke kalle ha Allahu akbar Allahu akbar wallahi karatun nan yana kai wurin da ku ba ku tamma na'am gaskiya ne wallahi karatun nan mutane miliyan miliyan ne suke kallo kakka duba yanzu ɗorin nan akwai mutum ɗari biyu ko ɗari da wani abu wallahi mutane dubu ne suke kalla wallahi amma ba suna labe ne ba su so su ku gani suna boye ne ba sa so su ku gane suna kalla yanzu an ce maka ka akwai mutum da togo yana kalle karatun ka zaka ke karya ne ko gaskiya ne gaskiya ne to wallahi mutane karatun nan yana kai wurin da ku baka tamma wallahi sai dai wurin da ba a ji yare sai ba a jin hausa amma Allah karatu yana ta yi nisa nisa kuma ana ganewa alhamdulillah shine shine muradin mu alhamdulillah Eh, ai ba dadi muke so muna so mutane su fahimta ne ba mutum ya zo ce suna jin dadi a'a ah, ah, ka zo ka ce kuna fahimta fahimta ne muna so mutane su fahimta ne ake so ba dadi ba a ah, shine bore mu kawai su fahimta na gaskiya take eh ana so a fahimta ne in mutane na an fahimta alhamdulillah eh Allah saka maka da alheri mara Allah ya kare ka ya rabbal alamin na gode na gode Allah ya shige masa gaba. Amin, amin, amin, barak Allah Eh, amma kai, kai, kai, mun ba ka sarki, kai ne sarkin Fulani, mun b'a ka. <laughs> Eh, assalamu alaikum. <laughs> Wa alaikum salam. <laughs> Wani ba kula ta bane ai. Eh? Wani kira kira doktor, doktor na ga ya kira ni jama'a ku ba ku ba ku da bari kira. Bari kira doctor. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa barakatuh, doctor. Akram kala. Doctor muna gaisuwa. Malam ina gajiya ya fama. Kalo sai godiya doctor. Ya lamura. Alhamdulillah doctor, sai godiya wallahi ga duniya tana jinka doctor. Ma Masha Allah, Allah, Allah ya taimaka. Amin ya rabbal alamin. Masha Allah, mu abinda muke so mu fara a cikin nan shine wallahi kamar yadda wannan malamin da ya sauka jama'a ana fahimta ana fahimta kuma kana da goyon bayan mutane da yawa dukkan dukkan malaman da muke da su wallahi suna goyon bayan ka dari bisa dari Sabida haka hmm. a malam kazakulo duk sirri-sirrin da suka bubboye su cire mana su waje duk lungu-lungu duk sako-sako duk a ciro su kamar yadda ibn azam ya bada eh. ko da zagi ma su kira ne su kira ko da zagi ko zagi ba dai <laughs> ale ilmu zada zana ma anda kira ma anda lanna da yayi ah. bozaye ha <laughs> ah? shiru sai ko dalan baye ni aga ce eh, aga ce eh. nam badar ma sai na baye dai shiru rumiya nam aka ce aka ce tafiya idan ruwa ya kare eh. idan ruwa ya kare tafiyan kibi kibi ai sai sai zara ido ba yanzu wallahi ko zara yadda ba samu ba ko zara duk tasirin da suke yanzu hmm. an riga an gane su saboda haka asirin su a tone yake yanzu haka aha kar a bari ah, a kai su karshen bangon gaba daya ba za a bari ba insha Allah malam duk wani farin kyallen da suke shimfudawa suna suna ta wani safe-safen su na gaba da ya ciro su waje. Duk za mu cire malam wannan alkawari har ga Allah. Eh, masha Allah, masha Allah, Allah ya taimaka. Allah ya taimaka. Addu'o'in mu gaba da yana wajen ku. Masha Allah, masha Allah, Allah ya taimaka. Allah ya taimaka. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi. wannan lecture na ne daga university of maiduguri lecture na ne daga university of maiduguri assalamu alaikum assalamu alaikum to ka kara kira dan uwa assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ala umar kamata wani abu kenan akara makallawa wallahi na ji wani abu ne ya faru ne nake bari in kira akara makallawa in nemi alfarma bismillah malam ya faru ne eh ina ga eh, malamin nan malamin Niger din nan eh, eh cikin bayanan da a cikin bayanan a cikin bayanan da kan sake mayar masa kace gaskiya idan har zan miskiniya yau dai kam ba su kira ba kam eh, kai daga yanzu kai kawo ke bangaren su to roko ne da Allah zan yi eh

Allah saka da alkhairi hina sakata alul badi alul haqqi tawahama alul badi annahum ala haqqin haka haka ibnu fawzan ma ya fara sale fawzan Allah da alkhairi shine alfarman da da na dawo in roƙa. ka Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Masha Allah to waya kan layi. Sunana wa sunana Ishaq Ali Musa daga Kano. To Ishaq Ali Musa kan tare da al'ilmu sunatul fata kan wannan layi. Ishaq Sani Musa ba Ali Musa ba Ishaq Sani Musa. Ishaq Sani Musa daga Kano. Eh. To kana tare da al'ilmu sunatul eh. fata me sokacin ka? Eh. ni wani babban masoyinka ne kuma ina tare da program ka ko da yaushe ana yi ina kaunar ka saboda Allah kuma ina jin daɗin. Allah akwai kai mana ya sa godiya nake Allah ya tara mu cikin laran gaba ɗaya. Eh, ni abin da zan ce game da wannan program na yau duk da dai ban ji shi duka ba amma na ga na ɗan saurara sosai. Na'am. ni abin da nake gani ashe ga wani abu a kan akan matar sarki amma ba ta da irin da za ta gan shi ashe abin da suke tuhuma ma yana cikin gidansu kace kace eh har ma yake yin kuri yake cewa wai wai duk duniya wai bai ga dan da zai iya kawo gashi abu a gidansu shi bai sani ba shi baya karatu a to gashi nan dai karatu ne karai ne ya dauka mutane kowa a kife yake sun dauka duk kowa a kife yake irin ɗaliban ga abu a fili haka ya dauka to ga a ma ya mai raddi ya nuna masa waje ga shi ma a shi ma a cikin gidansa almiskin ga ma abun nan a gidan amma sun je suna ta zagin mutane a kai gashi gashi a gidansu sai su hada su kudin goro gaba ɗaya mana wato yanzu shi wani ɗan tsakon da aka turo ma shi kwanaki inda ya isa yanzu ba sai ya zo a dan gwada shi a nan bai bugo waya ya faɗa abin da zai iya karewa wannan ɗan tsakon wanda kwanaki mu ba mu soda mun ka kula shi ba. Da sai ya ɗan bugo yanzu a ɗan muga kamun ludayinsa. Wallahi bai haifu ba wallahi. Ya san me yake tafiya ba. Shi ma kawai yana ba. Ai da mun bugu. Wallahi ya san tab ko kuri ka wace zaka zai kira ne kana alƙura. Tab. To ko a miskin ɗin har yanzu ba zai iya buguwa ya magana ba nan ta nashi. Wane mutum? wato izza sunna kenan ai ni ne wanda kwanaki na bugo ma waya da kana program na bugo na ce ai matsalar abin da yasa ba sa bugowa su yi kalubale eh. ba ka barin ya kofa ne ko ya kaɗan <laughs> kulle ta kake ka sa tarko mai mugun kamu da kana dan buɗe ɗan kaɗan in mm. mutum ya gugu kan sai ka daka ai haka <laughs> wani takawa da na boya kasa ban yi magana ba yi magana ba sai sun shigo ba Allah Allah wallahi akwai su da yawa kasa <laughs> ai tarkon naka ne mai babban guduma ne eh gaskiya wanda ya shigo ka koyi kafurta koyi kafurta da malami sa wallahi wallahi Allah to ina ma ina ina yi maka fatan alkhairi Allah ya ƙara ilimi da albarka Allah ya amshi abin da ake Allah ya ƙara Allah ya ƙara basira amin nagode jazakallahu khairan kuma ina neman alfarma da Allah inda hali a sani a gurup wadda in kai karatu zan dinga samu a kan lokaci. Eh insha Allah kai mu magana ta WhatsApp. Insha Allah zan yi magana insha Allah. Allah ya ƙara lafiya. Assalamu alaikum. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعم قال أحمد العلم زينة الفتى وبه يكره حيث أتى daga Italiya Ibrahim ne. Ok, daga Italiya ina gaisuwa ya yau. Eh, alhamdulillah galau. Mala yana ma fata alheri. Ko neman haka ne. Zai malam. Ya za ka. Lai malam. Allah saka da alheri. Allah biya. Allah mala Ahmad. Eh mun ke amfana. Wallahi malam. Mun ke amfana godiya muke muku kuma muna muna muna muku addu'a. Allah ya kare muna ku wallahi malam. Amin ya rabbi wallahi. Amin. Allah ya kare muna ku. Amin ya rabbi eh, alamin. Eh. muna son ku don kun saya sayin daka kuna kare muna eh, eh, abin addinin mu kuma kuna kare muna sunnan manzo Allah wallahi malam mutane da suka suna su kira ma su yi zagin ba wallahi mun muna so kamar yadda malam ibnu hazm ya faɗi eh don malam <laughs> yanzu abin da inda abin in ina abin da ya zama na wallahi kawai kawai su su daga hannu kawai <laughs> abin da har gida ma dara ya ce gida dara ta gida gaskiya dara ta gida wallahi malam kuma malam eh. wallahi muna neman alfarma kaka kaka bar karatu wallahi kaka bari ka ringa zakuna abubuwan da ke cikin nan eh, wallahi malam mutane na amfani wallahi har ma mu mu ma da ke kan sunna ma wallahi malam muna amfana sosai yana bar muna ka duba abin bidiyon da ka fito da shi ga da suke suke suke yi mace su sujjada danga wallahi malam ban son gani ma ban son ji don na ga abin na gan kama wallahi in ba mu duba da kyau wallahi karshen duniyan nawa kenan don wannan abu shirka Allah ya kiyaye mu da shirka wallahi malam Allah ya kiyaye wallahi Allah kiyaye mu da kuma kuma malam Umar da yake da babana ne wallahi malam matasan da suke tashi suke neman yin wallahi malam mune muku addu'a wallahi malam mune malam Umar nan yayi yayi kan su zo su ce kamar karatuttukan da kuka yi nan ba amfani ba fa'ida ba mai wallahi wallahi barnan da ke cikin da kuke fitowa da shi ne shi ne ba su so amma Allah ya kiyaye muna ku wallahi ku kiyaye ku ringa yi Allah kiyaye ku Allah karfafa ku wallahi Allah biya mun gode ma Allah eh salamu alaikum wa alaikum salam barakallahu alaikum salam wa rahmatullahi akramakum Allah na'am ina نعم إنك يسوى يا ري حياكم الله حيانا الله

malam ka hana mutanen nan zaman lafiya a zai ma ga ka dora wani littafi a tawbatu a alamil a tawbatu a alamil sha'ira dinnan na ce malam malam wata fitina ba ta kare ya sake gungura wata fitina mutanen nan faɗa ga malam nan fashi sai ka hana kai sun da garshen nan fashi a duniya iri. to yanzu wani ana habara miskiniya ta kunna kuma yanzu ya tafi duniya ya tafi duniya daga baki ɗaya ma da ya zunguro sama da faɗi. Wanda in da wannan hankalin su zai tashi yanzu ba su ma abin da ke ciki ba. Shi ai yanzu mana, wannan dai kawai ihaba ce abin da na yi shi ne mu ayi mala Ake yi na Allah sa shi ani alkhairi mala Kuma wato mutanen suka shiru ta dalilin ku Allah ubangiji ba ku lada na shiryar da wato wanda suke batattu. Dan magana ta gaskiya mutane sun shiri da yawa sosai mako wallahi malam fiye da yadda ba ku tsammani wasu yan kaɗan ne wanda su bayyana muku cewa sun shiryu amma wanda suke ganewa suke fahimtar abin nan malam Allah ya yi yawa da su to dai tun da na wa na littafin malam ta ɗora shi ni kaɗai a zuciya sanarin tsadariya. ni haka nan kawai malam wallahi malam na kalle ka a hoto haka nan kawai da saboda son ka da nake yi dan Allah haka nan kawai wallahi malam na kalle ka a hoto da nake yi. to malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah kuma ya bada ikon duk abubuwan da aka a wannan malam ni dai har yanzu na faɗa wa mutane kai fa manufar ka fa ba fa manufar ka kaci mutuncin riba ko ɗan ɗaya ko abin da ya kama da haka ba babu wannan kwata kwata kuma duk mai hankali in ya saurari karatun ka malam kaga kai dai ba a san me ba ka fariya ba ka taɓa cewa kai wani abu bane ba kawai dai abin da kake faɗa in an ce iya larabci ba abubuwa a koya maka in baka gane yatsun ɗari abubuwa a koya maka kai dai har yanzu mana ba wanda bai taɓa cewa ka yi wani alfahari da wani abu sai dai mutum ya a karatu kuma ya gane in baka iya ba wani ke ganin baka iya zai ke alfahari shine shine shi to ya kira ka ya ce guri ka zaba ba kuma har yanzu sun ne ilimi yan karamin har yanzu malam ban wani wani ido a tsakar kawon da ya fito ya ce yau malam ya ya kama ka a larabci kaza baka karanta shi daidai ba har yanzu ko ya ce kaza baka fasara shi daidai ba kai wannan mutane wannan mutane sun sha kunya a duniya Allah da ya kara shirye da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam Allah sa ka rarrafe ina muna nan kuma Allah mana tsawon rai kuma Allah nuna mana mala ya ba mu ikon dubiya eh, mu littafi wala na na na na tabbata a alamar asha'ira inna Allah ya taimaka malam na gode Allah saka alkhairi ya tashi lafiya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am waya Kana magana da Nafi'u Musa Ismail ne daga Zaria, samarin Zaria. To Nafi'u kana tare da al'imu ka Fata. Amin ah, ah, lafiya ya gajiya ya aiki. A ah, sai godiya Nafi'u alhamdulillah wallahi. Wato Allah ya ta Allah ya kara azumi. Amin Nafi'u jazakumullahu khairan. Ai da mun so mu bar musu wurin ne ai su kira to kuma mun ga ba za su kira ba. Eh kaga har yanzu shiru. Eh har yanzu shiru kike dai. to Allah ne ya kara ku akan gwiwa Allah kuma ya kara kariya Allah kuma ya kara dora ku akan daidai amin na fi tare da aiki da kun daidai amin na fi amin ya rabbi wallahi Allah sababin da ke tun da malam ka da shirya kama shafin sarki ki bai kara karatu a shafin ba yawwa ya san mana kenan kuma an ce ba a zauna har yanzu ba a zauna ba Allah bai shi kyauta amin malam amin ya rabbi wallahi Allah ya kara da su Allah ya ganar da su gaskiya Allah ya jagora muna muku fata alkhairi Abubuwa ina mutuwa yawa yan jima asalamu alaikum wa rahmatullahi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah. Mana mai ya kokari. Alhamdulillah sai godiya ya wajen ku. da godiya ga wallahi Umar ke kira daga birnin kuma shi Ghana. To Umar daga Ghana tana tare da wallahi godiya kwarai. Godiya nake Umar. Allah tunani na ne ba eh. su mabiyan su ne da irin mutane ne ah. boyewa wayannan boyi wanda suke boyewa da wallahi da mun bar sunan ya jima amma ba mu sani ba ko mutane su wani irin mutane ne ana neman malumman ku ba su fitowa a bi su gida su gudu su goye a bi su waje su gudu su goye. <laughs> dara har wa yau kuna tare da su ko dai a ba gidi bane ba gaskiya bane ko ba gaskiya bane su bar huta mana abu na imani da Allah wallahi da kuke wannan abu da mu mun bar ku ya jima Allah da kuma mun ba ba tunda mun zama da gaskiya insha Allah ya idan ka ba ki ba tsoro masorata ne zahiri ga muna godiya Allah Allah Allah saka muku da alheri Allah sa ku da kiyar amin barakallahu Allah ba ku da karfi Allah sa mu ga mu mu ga mu Allah وعليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, wa dawa muke tare. Eh, kana magana da Abubakar Ahmad daga Sokoto. Yau mala Abubakar Ahmad, marhaban da shigowa. Barka ka dai malam ya haƙuri ya ƙoƙari. Sai godiya wallahi malam. Ai malam mutanen nan ba sa shigowa. Na ga shiru har yanzu. Saboda haka kake ka biyo su kamar maciji na an biyo shi ya haɗa ramin shi an zuba mai ruwan zahi. <laughs> wa haka ne malam in ya zauna ciki ya mutu kuma in yi hito yasa ana jiran shi bakin rami wato ka zauna ba dare ka ba dare wallahi dole ka zauna cikin ya mara in ka hito kuma a buge ka don haka sun san abin da hajar da ake talla yanzu an ba sai bata kai ake yi to kaga malam dole a hankuli a zauna a gidan hakan na yadda wato sun san in sun fito akwai da zai biyo baya kenan to kaga in sun ka hito a buge kuma in sun ka zanna cin zahiya a mutu to Allah ya kara tabbatar da mu akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara Allah ya kara taimaka Allah ka yi jagora bangiji kuma ya yi kan mahaifa da su ne muharin wannan amin amin Allah ya taimaka Allah ka yi jagora ga manan sokoto ana ta mana ruwa lalle da sokoto ana na ana mana ruwan sama yanzu haka lalle yanzu haka ni ina cikin shago amma dai ga hannun yana mana ta jin ruwa alhamdulillah amin amin amin amin amin ya ba ta amal assalamu alaikum daga mutum biyar zan tashi yan uwa yanzu mutum biyar insha Allah ta'ala daga mutum biyar ina dauka zan tashi kira biyar in Allah ya da ina amsa zan tashi insha Allah kira biyar ina dauka zan tashi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baka ji. Akara makallahu barka da kokari. Barka da uwa ya yau wa muke tare da shi ne. A ah, Kana sauraron mu kubar ne daga daga Abia State. Masha Allah, malam muna muku fatan alkhairi. Muna sauraron program jama'a ana ganewa sosai. Haka muke bukata alhamdulillah. Mutane suna fahimta ana malam kama magwanin zana izar bidiya. <laughs> ka gama yi musu tilin su dama san an lallasa su yanzu kawai kun ka gama limancin jana'izar su ne. wallahi muna jin daɗin abin nan a duk wani kokari malam muna jin daɗin wannan abin nan din karatun da ake yi Allah ya mana taimako malam Allah ya Amin ya rabbi. Allah ya tabbatar da riga a dubban mu a sunna. Saura hudu. Saura hudu. Daga hudu zan tashi. ɗauka kira hudu. ga wayannan ne kamar su kira ba na ji shiru har yanzu sai ka ce ba sa garin ko ba sa ji yana ga idan hudun ma ya yawa fa na karanta shi na ga hudun da na faɗa ma na ga shiru ɗin nan bari in tashi kawai insha Allah ta'ala ‘yan uwa zan tashi in Allah ya yarda inda na ga kiran ya daga kafa zan tashi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana daidai ba mu yi kwambi ya kuma nuna mana kurakuranmu ya ba mu yi gyara matattun Allah ya fi musu Allah ya rahamce su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sani mana lafiya mu idan ta mutuwan ta zo Allah ya sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh